Kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan jihar Filato ta ce wasu sassan jihohin Gombe, Bauchi da Filato za su kasance cikin duhu biyo bayan bala'in gobara da ta laƙume babban transfoma da ke ba jihohin wuta. Shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan Jos wanda ke rarraba wuta a jihohin Gombe, Bauchi Plateau da Benue, Alhaji Muhammad da modibo ya ce gobarar ta kona babbar transformer mai karfin ba da wutar lantarki a jihohin Gombe, Bauchi da wasu sassan jihar Plateau. Kebul ce ta yi snapping sai wuta ya tashi ya diga. Unfortunately akwai mai a cikin transformer kusan drone guda ɗari an yi ƙoƙarin iya gwargwazo bai gaskiya a ga yadda za a tsaye da wuta allah ya nufa dai wannan transformer za a rasa shi transformer nan shi wannan station din shi yake bai ba wuta wa jihar gombe bauchi da plateau a takaice dai da ya faru waɗannan jihohin guda uku duka wutan ya ɗauke amma an yi ƙoƙari an maida nauyin wuta na garin plateau kan ɗayan transformer ɗin da ke injection substation din sa'annan bauchi da gombe kuma sai aka yi moving din su to wani transformer a garin gombe amma dai mutane dai za su ga karancin wuta nan da kwanaki kaɗan kafin a yi gyara a nan kuna ga kamar zuwa wani lokaci za a gyara wannan to gaskiya transformer da ya kone babba ne transformer ne wanda za ta buƙaci mutane daga abuja masu zo su gani a yi gyara gwamnati na tabbatar za ta ɗau mataki a gaggawa ta zo ta duba wa mun ga cewa sun fara aiki tun da tun jiya da daddare gaba ɗaya ba su yi bacci ba aiki suke yi sai da suka tabbatar waɗannan jihohin an mai da wuta wani lokaci da aka samu matsala na wuta sai ka ga kamfani za ta je tana kai bil wato takardan biyan kuɗi kenan ko da mutane ba su sha wutan ba wannan karon da aka samu dan wannan tsaiko akwai aito wato abin da za ku fahimta shine wutan da aka sha na watan da ya wuce shi ne muke karɓa yanzu don haka mu dai muna roƙo a ci gaba da haƙuri da mu kuma duk wanda ya ga cewa bil ɗin da aka kawo masa bai yi daidai ba yana iya zuwa ofishin mu ya yi complain ya ce shi ga bil ɗin da aka kawo masa yana ganin bai sha wuta haka ba sai a zauna a duba a tattauna a gaya za a yi. shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki kenan da ke da cibiya a nan jos alhaji muhammad gida da modibo Matsalar wutan lantarkin da zai shafi kamfanoni, masana'antu, asibitai da sauran wasu ƙananan masana'antu kamar yadda wata mai sana'ar ɗinki ta shaida min. Sunana Deborah Bere. Gaskiya aikin mu zai siya don yanzu yara za su koma makaranta gashi nan muna kan ɗinɗinka uniform ɗin makarantan. Iyaye suna zuwa suna damun mu akan uniform ɗin gashi rashin wutan nan yana sa aikin na dawa da baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.